ma'aikaciyar gwamnati littafi na goma sha uku dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahlin sa da ma waɗanda suka tafarki ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran a alkiyama littafin ma'aikaciyar gwamnati littafi na goma sha uku mai bi kuma littafi na ƙarshe za ku saura daga bakin a baka sadiq namiji one yayin da a littafi na goma sha biyu muka dakata daidai inda wai kai a kaɗan ka gani dan ma baka gani a tsakiyar yan wuyuyi ba tun sun kafa daba suna ta zuka tare da bulbul hayaki ina kallo to can kuma me yake haɗa ki da yan wiwi dariya ikilas ta yi tare da ɓoye fuskar ta kirjin umar ka san ni lokaci da dama babu wanda ke birge ni idan ba dan wiwi ba ni idan baka zokan hayaki ba ruwana da kai kawai na ga ana fesa hayaki ga wani kidan bob na yana tashi ko waƙar ganja hada ɗan gyara kafafuwa kawai ne bai a fuska in galyana bulbulu hayaki malam ya fi min burgewa da ya murya umar ke sosai amma dai ba sa cewa suna son ki ko ai ka sun duk wani dan wiwi idan ya shahara ya cika dan wiwi to baya mu'amala da mata ba su fiye neman mata ba ko budurwa ba sa yi idan na samu ribar tallana har hamsin nake raba musu a zoka hayaki ni kuma ina kallo ina jin daɗi to ina tunani dai a gurin muka dakata ko masu saurare idan ba na manta ba to za mu iya wucewa kai tsaye ba tare da bata lokaci ba to wannan kenan a kunna wakar ganja fama subhanallah kai kanka za su birge ka yadda ake zana lob da hayaki mumushi umar ya lalle Allah ya kare min matata shi yasa ba a son daurawa yar talla yaro talla idan ba wanda Allah ya tsare ba lalacewa suke yi ikira ta ce wallahi ko ne kafin ka ga yar talla wacce ka fita wacce ke fita tasha ko titi ta gari sai an tona duk a tallan maza ke lalata su ga shaye-shaye yanzu wasu sun waye da sha da shan banalin codeine da sauran ƙwayoyin maye na mai gurbin wasu damuwa duk a sanadiyan talla ni ma Allah ne ya shirye ni kuma ummi ta yi mana tarbiya ga addu'a ina dagewa amma da tuni na san na bi duniya ma domin wallahi wallahi in ka ga yadda abun nan ke burge ni ni ma wata kila da yanzu ina zuka za ka ga manyan masu kuɗi suna faka motoci suna neman yar talla su kashe mata kuɗi shi shikenan idan ba a yi sa'a ba ta bi duniya rayuwarta ta lalace sai ka ga 'yan majalisu senate com 'yan kasuwa da manya-manyan masu kuɗi suna bin suna bin 'yan talla suna abin nan da su wasun su fa kafin ka ce mai an ruɗa an ruɗa yarinya da kuɗi gaba ɗaya kaga suna ta yi mata maganar batsa tun ba ta yadda har ta yadda wasu kuma a yi musu fyaɗe wata fahoni mai kemis ta kai wa talla amma ya bata kwaya ya mata taɗe wasu a shaguna suna wasu wasu kuma a kango wasu kuma karuwanci kawai ko a falo ko a lot ko a ina talla ba shi da amfani ga mata kawai sai dai wasu saboda talauci ba yadda za a yi shi yasa suke yi amma dai sai a dinga kiyayewa wasu kuma son abin duniya wasu kuma rashin gata kishiya ko dangin uba suna rike su sai su dinga tura su ga talla suna cin amana ba a rabbi ballantana kuma boko Allah ma ba a sani ba bari a bauta masa Allah ya kyauta wifi gaskiya ya kamata ki fara yi wa mata wa'azi a ƙasar nan ta kyalle-kyalle da dariya tare da ɗan dukan sakilji cike da shugaba tana turo list ɗinta ta ce kai honi ba dama ba dama ne magana sai ka ce wa wani wa'azi ina faɗa maka abin da na sani ne kuma ƙaddarar rayuwa ta kai ne ka san ba daɗewa ce a duniya take sawa a san rayuwa ba ƙaddara ce da mutum zai tsinci kansa yake sawa ya nisa a karatun duniya amma da na yi magana ba tare da ta ankare ba ya fara kisan ɗinta a wuya da ganin ya gangaro lis ɗinta tare da shafa mazaunanta masu matuƙar rarran kayo shi kafin ka ce mai wasa ya canza salo sosai gwamnati ke injoyin sai da ya luguguita ta sosai ransa tana biye masa sannan ya kyale ta ita ma ji ta tana matuƙar buƙatar umar gaskiya a ranta tana anya zan iya wa ba tare da na yarda da umar ba san ta tuno wahalar haihuwa sai kuma ta ce kau don wuya da wuya wallahi ba daɗi don <clears throat> umar kuwa da ƙyar ya saita kansa so yake ta hanyar wayo da salon dabara gwamnati ta bashi abin da yake so idan ya nuna ta ƙarfi ko ya yi mata dole to za ta ƙi yarda ko su samu saɓani tun tun da ikirarin ikilas sai da lallaɓawa kallon ta yi cike da sha'awa sai mirza yatsunta yake cike shugaba ya ce my heart yunwa Au, na manta, bari na kawo abinci, ta faɗa tare da miƙewa ya jawo ta a hankali ta faɗo jikinsa. Kis ya manna mata goshi tare da cewa je ki dawo, ki san min make din French. Bata gane ba, bata gane me yake nufi ba. Ta ce to. Abinci ta ɗauko ta jere a katon tire mai mugun kyau na ‘yan gayu ta ajiye a kasa tare da shimfiɗa katon kafet mai tsaunin kyau da birgewa ga dukkan wanda ya gan zama yi a kai sannan ta yi sabin ɗinsu ta fara ciyar da shi tare da yi masa kalamai masu matuƙar sa nishaɗi da jin daɗi wanda ke kankaro wa mace daraja a idon mijinta mai ƙara sa miji ya ji gaba ɗaya ya narke ya tsunduma tare da tafka kalewa cikin kogin son matarsa shan gaban shi suke yi sosai kamar wata mamansa shi ko umar jinsa yake kamar yaron goye a wajen ikilas yaron ma irin ɗanye cakal ɗin nan bayan ya gama cin abinci ikilas ta ƙasa ta miƙa kafafuwanta kusa da shi kanta yana kafadar Umar tana wasa da zaren jallabiyarsa ke lilo a wajen wuyansa mai waye tare da ɗaura kansa a saman cinyar ikilar sai kwanta kamar zai sha nono a hankali ya dage ya ɗage rigar dukiyar ta suka bayyana farare tas da su nipul ɗinta jajir ta su kansa ya sa a tsakiyar su wani azababben kamshi ya rikita shi sai fisgar numfashi yake tare da shiɗewa ikilas ko lumshe ido ta yi tare da zama daga lolo kamar wata doluwa Umar ya fara kai ta karshe da salonsa idonsa jajir ya ce wifi ki san min make din prince kinji? baki ta buɗe ta a firgice da karfi take son jan rigarta tana so ta rufe amma Umar ya rike ta gam ta kasa a roɗe ta ce me za ka sha nonon prince ka yi da shi ai wannan kazantar ta kai ƙarshe ni ban taɓa ji ba a duniya idan babu kyau fa ni fa bani da ilimi a nan amma koya koya halarta ba ya ƙyanƙyami me za ka yi da shi kuma ma ai shi shanye masa za ka yi idan ka ce za ka sha ganin yadda ta ruɗe kamar za ta zura da gudu ya sa umar cewa calm down baby relax ki ji mana shiru ta tana sauraron sa ba a koya muku a islamiyya ba ba ki da ilimi a kansa ni ina da shi Matukar miji ba zai shanye wa jariri ruwan nono ba a bar shi da yunwa ya zo ya cutu ba to ko ya shiga wani hali to ya halarta miji ya sha mik ɗin matarsa idan kuwa zai shanye masa a bar shi da yunwa to bai halarta ba wa'azi ya kunna mata inda aka yi wa malam sunna malaman sunna da dama tambayar kuma suka ba da amsar da cewar ya halarta honi kin ga mutanen mu da yawa ba su san wannan ba turawa ne da larabawa da sauran yare suka san da wannan akwai hausawan mu da yawa ba su sani ba shi yasa neman ilimi yake da daɗi a rayuwa ya kamata a dage da neman sa ta ko ina yanzu kai ba ka kyankyami na mushi umar muke shan na raƙumi ma na saniya da na akuya bari abin da prince ɗina ke sha kuma mix in my heart liver and my blood ni ba wani kyankyami sai dai idan ba za ki bani ba ni ba na, kai kaga za ka iya saboda haka aiko umar kamar jariri ya kama zokar mix din dukiyar fulanin ikilas ji kake makwat har da yin wasa da ɗayan dan kaɗan ya sha ikilas ta kwace abinta ta rufe tare da cewa ƙazami za ka shanye wa prince kalli yadda kake lashe leaves to kaga dai a jikin a jikina yake ko to wallahi ba zan iya sha ba ke kika ce ai ni as from today kullum in kin dinga aje min dina a'a ba zan iya ba kato da kai ga prince kun yi min yawa ai sai ku sa na rame ummi ce ta sa aka kira mata ikilas da sauri ta sami ummi a room dinta ummi gani lafiya kike nema na ita faɗa miki Ke kiyaye shige wa miji kin ji ko yau fasatin ku duk da haihuwa amma ke ba kya gudun sa so kike ki samu wani cikin ko ki kwanaki jire-jiren a kiran safara tana maki kafaɗa ni a gaskiya abin da kike min ummi ba kya kyautawa kun cika fassara mutum ku tsofaffi ku je ku jawo wasu daga sun haihu sai aure ya mutu idan kuka kawo yarinya gida wai goyon gida sai ku hana mace ko mijinta ta hirar kiki da shi ba kula da miji ba zance mai daɗi kullum ta dinga gudun sa har sai ki ga a haka auren ta ya mutu ko kuma ta jefa mijinta ya kasa daurewa ya fada neman mata ni kin ga ina tsoron ƙara haihuwa amma wallahi akan ta ba zan kasa zuwa na bawa mijina kulawa ba to naji magana magana uwar magana uwar yan wa'azi dan daga an taba ki yanzu kya fara nasiya na ga yanzu tun da kika daina son aikin gwamnatin kika daina rubuce-rubucen iska sai kika koma wa'azi Ki ala dole kin yi hankali kin yi aure ke ga mai miji ko to wallahi wallahi ki kiyaye ni dan ubanki je ki ki bashi kanki za ke za a bari da wahala ba ki lasa toro gaba ta cinno ummi please ki dinga ganewa kina yawa fa ummi ya za a yi ki dinga kwafsawa ke kullum a yawa wallahi yawa kike kullum har da da can zamanin ku kike kawa ba kya tuna zamani ya canza ikilar sana faɗa tana yarfe hannuwa tare da yatsa ne fuska ki gane ummi ba cewa ne zan bashi kaina ba ni ma fa ina da hankali na ba sai kin dinga samun ido da ɗan namiji ba ummi ce ta jefa ta ta jefe ta da cokali da take cin dambu aikin gaji ubanki haka yake shi ma kan matarsa ba shi da kunya jinin ku haka kuke ai dariya ikilar sai tana daga jikin kofa ta ce ummi har da ke fa haka kenan kika kula da tsohon mijin nan naki ko dariya ummi ta oh ni jikar hawawu na ga ta kaina da ikilas ummi ki daina damuwa akwai solution ba wani ba wani ciki ki daina samun ki daina samun ido yanzu kai ya waye ba zan jira haka kawai ba ku jawo min salalan tsiya mijina ya fushi da ni ba ko aure na ya fara tangal tangal ko mijina na jefa shi hanyar bin mata domin ni kaɗai ta shafa iyakaci idan na kawo ƙararsa kun yi min mutunci ku bani hakuri ku yi addu'a ku lallashe ni kin ga yaushe zan yarda da shawarar ku ina san halin mijina ku banni in ji da abona to gwamnati Allah taimaka fita ki bani waje yar butan wa ummi ce ta ce au na manta ban faɗa miki ba mama za ta tafi umra ita da babba Sulaim da Suhaila wani watan mai zuwa sosai ikila ke murna ta ce kuma babba ni ma ya biya min aikin hajji bana da ni za a je idan muna da nisan kwana ke kuma ya ce mijinki ya ce tare za ku je da shi kafarki kafarsa da prince tsalle ikilas ta fara yi tare da rungume ummi sai murna suke kamar ba ita ta haifi prince ba sai tsalle take lafiya kenan idan ta ita komai mutum gani yake daidai da shi ne ikilas ba a girma cewar mama da ta shigo ta kama ikilas tana tsalle sai godiya ikilas kewa mama ta ji labari Izzy Boy ne tare da wankan tsinke sun cakare suna shopping a wani katon mall. Wani babban abokin Izzy ne ya shigo suka fara suka tafa yana karewa Izzy kallo. Man kana shanawa ka kayi aure ko ka bar mu kai kan ko? ango ango wankan tsinke ce ta ce ina yi ne cike da ladabi da ya saurayin da yake leka fuskan wankan tsinke tare da cewa kada ya wankan tsinke ce amaryar irzi yana washe baki ce eh Allahu akbar cewar abiki yanzu wankan tsinke ka aura irzi duk irin ta'asar da kuka kwasa kace ba za ka aure ta ba ka gama da ita lallai Allah mai shirya mai shiryan bayansa a lokacin da ya so irzi ya ce bari dai firin sai dai Allah ya yafe mana shi ya sa muka tuba muka rufa wa kanmu asiri muka auri juna ina ganin ta a biri tana gani na a ayaba ba ruwanmu da duniya na ga darasi kala kala man duk da inda ka ɗauki duniya to daidai take da kai friend friend dan Allah shi tsiyar karatun duniya idan ta tashi koya ma darasi dole sai ka ɗauka kuma wallahi ba a kunne ake ji ba kafin ya ƙara sa wankan tsinke ta ce dukkan gabbai da ji sai ka ji su jiki da jiki ko ina sai ka ji sai ya shige ka nan dai suka bar zax abokin izzi da al'ajabi da mamaki wai izzi ne da ke kashe musu kuɗi don su yi iskanci gashi wai yau ya aure wankan tsinke kawaliyarsa abokiyar mashayarsa Allah mai iko kenan misalin karfe tara da rabi na dare kowa na gidan ya yi bacci su yake ji wani hadari ne ya taso yayin da ruwan sama ya kece mai karfin gaske umar da ke kwance shi kaɗai kwal wata muguwar sha'awa a kilas ta taso masa ga kuma son ya ji domin jikinta dan burinsa kenan idan ana ruwan sama ya je shi tumkir kan ikilas suna manne da juna yana abun nan din da abun can din kasa bacci ya yi miƙe tare da saka jallabiya sadab sadab kamar barawon tukunya ya nufi ɗakin mama tunaninsa mama tana ɗakin babba bai san sadda mama babba ya yi sammako zuwa adamawa state za su yi sinina ba yana zuwa ya turo kofar a hankali ya shiga ɗakin ita ma kirar sun da ta je ruwan sama ya tsuge sha sai ta fara kewar mijinta tare da son kasancewa da shi a wannan lokaci hango su umar yayi mama akan katifa a ƙasa tana baccinta prince kuma a dan bed ɗinsa yana bacci kilas ita kaɗai a bed ɗin mama tana kallon picture ɗin umar a wayarta umar ne ya karaso kan bed ɗin a hankali kamshinsa ne ya ka yasa ikilas ta gane shi ne tun kafin yi magana a hankali ya lalubi kunnenta tare da kashe wayar hannun ya ajiye a gefe can a hankali kamar munafiki ya raɗa mata tashi wufin mu je rum ɗina karki ji tsoro ba abin da zan miki bacci kawai za mu yi dama ikilas ma baccin take so su yi tare umar ko murna ta kama shi yau zai zai wa ikilas wayo ya sharbi zumarta ikilas ko ta yarda cewar bacci kawai za su sha da umar har da sa yatsa a kan litsinta ta cewa umar shi wai ya yi shiru kar mama ji su tare da sakala hannayenta a wuyan Umar wai ya ɗauke ta ai wai ya ɗauke ta kamar jaririya hannunta a wuyansa sadab sadab ya zo zai wuce ta kusa da katifar mama ashe Umar bai sani ba ya take jallabiyarsa da ɗaya kafar yana takawa kafarsa ta ɗaya zika ke rikacin kaf suka faɗa kan katifar mama Allah ya kiyaye kaɗan suka bigi jikin mama da ba don haka ba da tuni mama ta balle baras amma duk da haka sai da kashin ta yi mm, da mama ta karya kafanta amma duk da aka san da kashin ta ya danyi kara kas zumbu ta miƙe tana rabka salati za ta zura a guje <laughs> ta bar ɗakin sai ayatul kursi take ta faɗa a bakinta a makon ta karanta sam bata kula da su umar ba tsabar rudewa a garin haurawa daga katifar za ta bar ɗakin a tsammanin ta ta make goshin ikilas ta taka hannun umar ƙwalla kara suka yi a tare wanda ya sama mata banka waje a guje a hankali suka leka waje suka ga mama ta fada ɗakin ummi sun mai da ke kyakkyara sun rufe kofar su dariya suka dinga yi sannan umar kawai ya kyalle ɗakin mama da ke shi ma suna dariya suka haye kan gadon mama a su kwance sun fara romansin juna suka ji ummi da mama suna murda hannun kofar kamar za su ƙaryata mama tana mun shiga uku ummi kiras da yaro suna ciki fa ummi har da kuka mu je mu taso umaru ya zo wajen nan ya gani mama ta ce wallahi abin babba ne riyi suka juya ɗakin umar mama tana cewa da na sani da ban kashe ɗin ɗakin ba na ga menene haka mai nauyi ɗakin umar suka dinga bugawa suna kwala masa kira ka fito umaru tashin hankali ya same mu a gidan nan Bangaren Umar kuwa murza juna suke suna jin su ummi sama sama sai dariya suke ikilar suna cire masa riga cikin zafin nama shi ma yana cire mata nata amma fafur ta hana a cire mata dogon wandonta da ta sa na bacci. Ta ce jini bai ɗauke ba a yi iya romansin kawai. Haka Umar ya sani ya sani amma ya kyale ta kawai a ransa ya ce kin ci sa'a kawai a ɗakin mama muke shi yasa da sai na nuna miki CCTV na kure ki kuma dole ki bani amma a jira next yanzu mu je a haka ummi fa sun ga umar ma fita suka yi nemo security har da kunna torchlight suna haska lungun da wutar nefa ba ta yi haske a wurin ba Mama da sauri suka kira security har mutum uku suka zuba ma wanda suka fi kowa karfi da murtake jiki wato murtattaken jiki dai babban jiki kenan cikin security din suka sa su a gaba da sauri suka yo hayo sama har kofar room din mama suna muzurai nan suka fara kokarin bude kofa kamar kofar za ta balle haka suke dukanta umar da ikilas da sauri suka mai da kayan da ke jikinsu jikinsu suka shirya tsaf har da gyara wa mama bed dinta don su yi enjoying yau sun yi enjoying sosai fa abubuwa fa ya kan kama fa domin fa an yi abubuwa fa Umar a hankali ya ce wa Ikilas za fa su balla kofar nan. Ikilas hannu ta ɗora a kai tana zagaya dakin da solution tana neman solution. Ta ce wa Umar ni wallahi ka zo ka jawo min ka zo ka ja min ina zaman lafiya yanzu mama idan kashin idan ta ya kare haka yanda ta ya rukus ta kama mu mune muka firgita ta ya kake zaton za ta yi mana dariya umar ye ki daina tuno min yadda mama take gudu hmm. suka yi dariya gaba ɗayansu ƙasa ƙasa wallahi kamar tolo-tolo cewar umar ba ruwana mama ce dai cewar ikilas yanzu solution gwamnati tuno tsohuwar dabarar ki yadda za kika yi sanda kina yar talla ya za a yi yawa shiga talar ta yi ta kulle ciki idan ta ci yawa shiga toilet sai na kulle ka ciki idan ta yi bacci sai ka fito ka ji fa wallahi za su karya kofar nan da sauri umar ya shiga toilet ikilas ta saki yana daga toilet ya ce wifi idan ta ce toilet za ta shiga fa na tabbatar idan mama ta shigo sai ta shiga toilet yadda ta tsorata dole fitsari ne za ta yi dariya ikilas sayo ka ja min jin kunya wallahi see you kar ki raina min hankali mana an ji daɗi da ke wahala ta zo zaki za wani zame kanki ki ce wani wani wani waye waye to wallahi baki isa ba tare za yi kin fi kowa jin daɗi ma na tabbatar cewar Umar to fito ka shiga cikin sip bude Umar ikilas sai ya fito daga toilet yana hada zufa ke na gaci fa su kama ni kawai na shiga sip kamar wani kurto ni da matata kawai a faɗa mata gaskiya kawai ni ne kawai mu ne muka mata wannan abun wallahi ban yarda ba laifina za su gani cewa ni ce ai jarababbiya na manne maka ni ne na kira ka da sauri da masifa umar ya ce o oh, na zo da domin in taimaka miki amma kuma shine kike wani cewa ni ne ko ita ma aiki mun har zuka cikin ɓacin rai ta ce ni na kawo ka ko kuma kai ne ka ka kawo kanka da kanka da ka zo na faɗa maka mu bari mu samu waje suke kaki ji ai dan za ku lulluɓa ni ka ce wani wani waye mutuwa dawo to wallahi kai ne mai laifi kana wani lullube ni da faɗa bayan kai ne mai laifi buɗan bakin umar ya ce to an zo ɗin ba haƙƙi na zo karɓa ba kina wani min faɗa dan kar a ji muryarsu ya ci gaba da ki kiyaye ni da yi min rashin kunya wallahi kar ki jawo na zane ki yanzu yanzu nan kwatan na ne da ƙarfi bismillah wallahi in kika matsa ma yanzu ma sai in ƙara bismillah cewar gwamnati kwata mu gani hmm. gadan gadan umar ya fusgo ta ya ajiye ta a bed a hankali don kar su ma masu ji nan ikilasta ga da gaske yake kuma asirinta zai tonu cewar ta ta fara sallah cikin rada ta ce baba haba haba ne, kai hakuri su ma suna bakin kofa kowa suka fara tukuri suna bige-bige da magana kasa magana Umar yana zan nuna miki yau ni ba sa'an ki bane sai nishi da haƙi kilas suke yi wai ita ala dole za ta kwaci kanta tana kokarin tashi tana faɗin ba zan yarda ba ba za a ba za a ba cewar ikilas ummi ce ta daka tsalle ta ce mutanen boye ne a ɗakin ku yi shiru ku ji wallahi kusur kusur suke yi kamar barayi kamar beraye mama ta ƙara ja da baya tana ku yi shiru ku ji maganganu a ciki kasa kunne suka yi har security suka ji maganganu a ciki ɗakin amma ba a gane murya ba ko a ji me ake cewa ba ihu suka ji kaɗan can ƙasa shi ma ba a gane murya ba can suka ji ana yin kamar jifa ƙofa suka ji ta yi ƙara an jefar da wani gwangwani ya yi ƙara gwaran gwangwam ai security da gudu suka sauka ƙasa suna ku yi haƙuri a nemo malamai manya wannan ba aikinmu ba ne mama ma suka rufa musu baya har su ummi sun sauka suka kuma dawowa suka wuce kofar suka ruga ɗakin ummi za su sake ummi ta ce ikilas da yaro komawa suka yi riyi cikin sanda suka dinga ikilas ikilas suna buga kofar umar ya toshe wa ikilas baki sun yi lu jikin kofar tunda suka saurara su ummi ikilas sai ta yi gurnani hmm. saboda umar ya toshe mata baki ya ji tana kokarin shirin tona musu asiri cikin rada ya ce ki shiru na fasa yi karki tona mana asiri na tabbata mama sai ta tsine min idan ta kama ni yanzu mu yi ƙoƙari su bar wajen nan ko da muka yi ɗazu da alama ta tsorata su ta ya buɗe mata tana fushi don ya ba ta wahala a kokowar da suka yi sosai jikin kofar ta je tare da canza murya ta fara kukan sananniya umar ma wajen kofar ya zo ya yi kukan akuya ya canza murya ya ce bil adama ku kiyaye mu kuna takura mana nan ƙasar mu ce ta kayan miya mun zo kasuwa ce ikilarsa makale murya a nan har hanjin tururuwa muke sayarwa in kuna so za mu sayar muku dariyarsu kawai suke dannewa umar ya ce daga yau sai karfe goma na safe za ku dinga amfani da ɗakin nan ku tabbatar kun bar ɗakin nan idan tara na dare yayi kuma ba za mu illata muku jaririnku da ikilas ba domin sun fi ku fawa su mun yarda da su su dinga kwana ɗakin amma ban da ku ikilas ta ƙara canza murya tare da cewa na san ikilas wacce take da sai da apple da kwai mun san tarihinta yanzu sai mu faɗa muku har kwandala kwandala ta furta lokacin da take naƙuda Umar shine wanda aka yi masa asiri ya bar gida dan an zalunce shi mama ta kame jikin kofa jikinta sai bari yake kamar mazari ummi ta ce wallahi mutanen boye ne kada su ji mu kara suka ji an kwalla ikila sai canis suke yi da Umar tana lalle yau zan sha jinin bil adama ai su ummi suna jin haka suka zura da gudu ɗakin ummi tare da dannake suka fara lazumi kala-kala bayan sun ɗan natsu mama ta ce kin ji wani gurnani da suke kuwa ummi ta ce har tarihin ikilas da umaru sun sani fa kaf idan ba mutanen ɓoyewa zai san wannan sai tattaunawa suke kan aljanu mama ta ce hmm mu yi shiru kin san za su iya jin mu daga can fa umar da ikilas dariya suka yi har kasa tare da tafawa wallahi kin kawo solution gobe mu nuna ba mu san komai ba kin ga karfe tara daidai mama za ta bar room din sai na zo mu rufe kofa mu yi aljanun ƙarya muna kwasar sweet ko su umar kwanciya suka yi makale da juna suka sha bacci mama kuwa tun a daren ta sanarwa babba abin da ke faruwa gari na wayewa da asuba umar ya yi sallah ya fice daga rum din ya koma nasa yana fita ikidan san ke ta yi tata sallar da azkar wai dan kar umar ya gane ta fara sallah shi yasa sai da ya fita ta yi tata su mama har karfe sha ɗaya na safe ba su bude kofa ba sai da rana ta fito sosai sannan suka fito tare da zaman jiran babba dan ya ce na hanya Umar ne ya fito sanye da shiga ta alfarma ya sha farar shadda yana ta sai kamshi yake yi. Su ummi ya gani a falo sun yi jugum-jugum kamar masu zaman makoki ko breakfast mama bata yi ba. Har ƙasa ya tsuguna yana danne dariyar sai gaishe su sannan ya ce lafiya wai na gan kwaka. Ina fa lafiya Umaru cewar ummi. Jiya mutanen ɓoye sun hana mu bacci. Tamke fuska Umar ya da alamar tsoro a ina ma kenan mama. na baba da farko ina bacci na ji wani abu kamar buhun shinkafa an jefa min shi a jikina. Za a karya ni. hangame baki Umar ya yi tare da dudduba jikin mama yana mata sannu. Kar ka so ka ji yadda aka dinga buge-buge da ihu a ciki, murya kala-kala. Umar ya ce tab wannan ai sai ifritai. Ummi ta ce har tarihin ku suka mu jiya wata dariya ce ta kama Umar da ƙyar iya dannewa a firgice kamar gaske ce Ummi Prince da matata. Mama tana jimame tare da karkata kai ta ce kayan babana sai abin da Allah ya yi da su Dan ciki suka kulle su da kwado securities ma kasa komai suka yi kafin ma mata karasa magana amma ba ku taso ba ko cewar Umar ina ɗaki ina bacci kai Umaru har wajen ka mun je ba mu ga kowa ba Umar ya ce kun dai firgita ne kawai amma ni ina bed ina bacci na mama ta ce gaskiya tsoracin muke ba za mu gane ba fiya fiya kamar Umar zai tashi sama ya haura sama tare da cewa yaro na da matata suna ina ikilas tana laɓe tana jin su sai dariya take a hanya suka haɗu da Umar ita ma sanye da farin material sai kamshi take yi ta sha kulliyarta hogin ɗinta Umar ya yi tare da sheka dariya yana ina prince yana wajen Karima tana masa wanka rike da hannun juna suna sauko kasa da sauri su ummi suka tare ikilar suna mai me ya faru in ce ko jiya ba su yi muku komai ba ikilas ta kalle su menene ya faru lafiya mama ta ce jiya ke baki ji komai ba ni fa ban gane ba mama abinda ni ko farkawa ma ban yi ba sai da na makara a sallah ma Allahu akbar cewar Umar ina yaron cewar mama yana wajen Karima tana shirya shi alhamdulillah mama take maimaita Umar ya ce wifi mu je yau zamu yi eh, abincin breakfast mama tun da tsoron rum ki, kike yi ki koma na babba kawai haka za a yi babana cewar mama mama ta tausayi ta bawa Umar da Ikilas yadda take a tsorace wani daren ma haka suka taru a kofar rum ɗin mama Umar ɗauke da Prince, Ikilas Mama, Ummi, Babba da sauran securities. Tun karfe tara suke jira har sha biyu ba su ga komai ya faru ba a ɗakin Mama. Babba ne ya ja tsake ce kai kowa ya je ya kwanta kun bata mana lokaci. Ba ga Ikilas nan ba menene abin tsoro. Da ƙyar Babba da Umar suka kwantar da Mama suka kwantar ma da mama hankali ta yadda ta koma ta Ikilas ta matsa kusa da Umar can ƙasa ta ce Allah kiyaye gaba. Mitsitsina ta Umar yayi kaɗan a cikin ta ya yi ɗan kokowa ya watse ya bar su lis ɗinta ya kamo tare da tsotsawa kaɗan ya mata good night ta karbi prince ta yi cikin room ɗin mama wanka mama ta yi ta shirya sai wajen babba ta zata ikilas bacci har da sanda tana fita ikilas ta kunna wayar ta za ta yi karatun nobel kiran umar ya shigo ta ɗaga tana ɗagawa ya ce ina prince ina wato prince ma ka zo ne ma, ko ba ni ba ko ya yi bacci tun ɗazu mama fa ta fita cewar ikilas a fikice ya ce tsoro ne har yanzu calm down tana wajen babba har wanka ma ta yi murmushi yayi ya ce hmm to ko na zo cewar umar da sauri ikilarsa ce no kar ka ja min filis ka yi bacci matsoraciya kawai eh din na yadda to yi min wani abu ne bacci nan ikilarsa dinga zuba masa sweet masu girma da tsada wasu makun ne ba zai ɗauka ba shi ma haka daga cewa za a yi bacci sai da suka kai kimanin karfe biyu na dare suna waya domin ni dai ba zan taɓa tona muku wannan sirrin ba ke ma ki kirkiri naki ita ma ta kirkiri nata police ne suka yi sallama a gidan sadiya tare da ta ta zuwa station saboda an samu nasarar tafke 'yan ta'addan da ta ba ta sawa su kashe mata umar ana kama su suka kala mata shari cewar ita ce uwar ɗakin su don haka aka kama aka kama da ita kwanan sadiya biyar asal umar ya biya kuɗi mai yawan gaske aka sake ta da kyar mijinta ma ya yi nasa ƙoƙarin wajen kare ta kan kes ɗin bangaren aisha kuwa mijinta ya ce tun da allah ya shirye su ya daina harkan banza da yake zai ƙara aure mace ɗaya ba za ta ishe shi ba ya nemo wata 'yar santaleliya zai aura mai suna zakiya Aisha ta yi kuka ta yi bakin ciki ta gaji ta sadu da ta fawwala wa Allah babba ya nemo su da ya haɗa kan yaransa tare da yi musu nasiha mai ratsa jiki. Na ja kuwa cewa ta yi babba ni ma an ce za a turo oke ko me ake ciki ki faɗa wa mama cewar babba a natsa ta ce to babba sun ja an ga duniya ta fito da miji ita ma kwanan nan za a sha biki yau ikilas kwananta talatin da biyar ta yi arba'in gyaran jiki ta shi in and out ta ƙara kyau can diri ta ƙara shi yayin da umar yake neman zaucewa saboda ikilas ba ta yadda eh, abun nan ɗin sai dai romans kawai su yi faɗa su shirya ya yi fushin ya haɗa da dabara da salon wayo har ya yau bai kai ga ya abun nan ɗin ba tun wancan lokacin yanzu ya canza shawara ya gaji ya matsu mata bashi matarsa su koma gidansu gashi ta ki yadda dan mamace ce ma ce masa take sai ikilas ta yi tumon za ta bashi ita su tafi shi kuwa ya ce ba zai yiwu ba gaskiya domin ba za a taɓa ci abin nan nashi ba yau ma kamar kullum ikilas tana baccin ta ɗakin mama yadda suka saba Umar ya lallabo ɗakin daga shi sai Boza ɗin Prit ba tare da ɓata lokaci ba ya sunkuce ikilas tare da toshe mata baki sosai. Zai tafi jin kamar taku ya sa mama ta farka ga duwa a ɗakin kafafuwan mutum kawai ta iya ganewa sai ta ga kanta ta kalli sama saboda duhu sai ta ga mirjejin katon namiji tsaye a kanta nan da nan mama ta tuno da aljanun kwanaki da rarrafe ta fito waje tana fita ta miƙe tare da gudunta ta tako ta yo ɗakin ummi ƙarar ikilas ta ji tana cewa wayyo mama ki dawo wallahi umar ne ya zo zai sace ni umar ta kai ce ya rufe shi yadda ikilarsa sa kwace bakinta da ya toshe ta tona musu asiri yanzu mama za ta gane su ne aljanun baya wataƙila ma ta yi fishi da shi ta hana shi matarsa amma da a ce za ta bi shi matarsa tafi da fine and good kunya ya ji kamar mama ta gan shi cikin sauri ya saki ikilas a ƙasa da sauri ya bi hanyar pad ɗinsa mama na shawo kwana shi ma ya sha tasa kwanar kawai hango bayansa mama ta ya shige rum ɗinsa cikin fushi mama ta shiga rum ɗinta a ranta tana da alama yaran nan ne suka firgita muran nan amma suka raina mana hankali ita da kanta mama ta tuno sai da abin ya bata dariya wato ikilas ce ta yi muryar mace nan har na hanjin tururuwa muna sayarwa ko wato ikilas ce mai wannan muryan ko mama a ranta tace take zancen tace Allah kai mu gobe za ku ga har gidan nan da sassafe za ku bar gidan nan makuwa ikilas ta koma kan bed ta yi loop tunda ta ji mama ta yi shiru ta san tabbas ta gano su sai juyi take tana sake-sake da wani ido za ta kalli mama gobe gari na wayewa mama tana idar da sallah asuba ta haɗawa ikilas kayanta da ta san suna ɗakin ta kaf wajen ummi ta shiga ta sanar mata ummi ma dariya take sosai nan ma ta haɗa kayan ikilas kakaf duk wani kayan ikilas sai da suka haɗa tun kafin yarinya gari ya gama yin haske ɗakin umar ma mama ta tattara masa duka gaba ɗaya kayansa wasu 'yan aiki mama ta tura gidan umar duk da nit yake sai da ta sa su suka gyara ko ina na gidan ko ina ya ɗau kamshi da ƙyalli sannan suka dawo kayan ikilas da na Umar duk an zubo su a mota ta sa direba ya kai su can gidansu Umar ya yi wanka sai mamaki yake ba kayansa ba har turarukansa komai sai guda ɗaya aka bari na sawar yanzu haka ya shirya cikin wani ɗan yadi mic kolo ya fesa turare da mama ta bari ya sa takalminsa ya fito sai soshe-soshe yake na kunya ummi mama babba da suna gaba ɗaya suna falo suna jira suna hira ikilas ma haka ta sanya sabuwar red a tamfa da mama ta bar mata jiya mai ɗinki ya kawo su gele da takalmi sai kayan kwalliyarta haka ma prince shiryawa suka yi ta fito ita ma prince ɗauki a kafaɗarta ta sha uban kyau sai kamshi take tamkar wata wanda sai kunya take ji haka suka gaisa ko kallon umar ba ta yi ba shi kuwa kamar zai haɗe su mama ce take gefe breakfast ga can can ku je ku ci ko hanjin tururuwa za ku soya abinku babba ne ya magana ya ce a'a karki damar min yara ki bari su ci su tafi kin zo kina tsokanar su bayan ke kika yi abin tsokanar mukukus umar suka yi ummi ta ce da kin sani da baki ba su abincin ba ma wallahi ku wuce ku yi sauri ku ci ku tafi ku je gidan ku can ku ji daɗin yin ajanu a can cewar babba <laughs> Naja ce ta karbi prince a hannun ikilas tana masa wasa tana anti ikilas kin yi kyau wallahi murmushi ikilas ta yi tare da cewa thanks ta waje na Umar kuwa farin ciki ya cika shi yayin da ikilas ta fara hawaye tana cin abinci. Umar na kallanta tana kuka kallanta yayi kuma karki tunanin ni sai dare zan yi abu. Kin san ko first night ban yi ba sai first day. Don haka ki zama ready. Bana harka sai dare. Kuma za ki san kin min laifi duk sai na fanshe. Kuka ikilar ke yi mama tana kun sauri fa. har wajen mama ikilas ta zo tana roƙonta mama ta ce ki rufa wa kanki asiri kafin na miki hukunci mai tsauri ku bar min gidan nan Umar ma yana gamawa ya ce mama za mu tafi dalla rufe mana baki cewar ummi babba ya ce kaga ku ku masu laifi ne ku tafi ya fi muku sauki har mota na ja ta raka su da prince direba ya ja su sai gidansu ya kira su wani hawa yana bin wani ta ce to to to don Allah ka sa a yi min allurar family planning kaji please dan Allah ka kai ni hospital ko allura a min kar na samu ciki da wuri kaga prince ko girma bai yi ba kar mu zo a samu matsala i know kana da ilimi kan hakan sai kaga an samu ciki kaga ga yaro na shan nono cuta za ta iya samu za ta iya kama shi mu samu matsala mu rasa shi gaba ɗaya gashi ba mu da tabbas da wanda za mu haifa gaba kaji dan Allah kaji Umar ya natsu yana jinta magana ta gaskiya ce amma shi yasa son yara musamman da ya daɗe da yin aure bai ajiye ko da ɗaya ba kallon ta yi tare da lumshe ido jawo ta yi jikinsa yana share mata waye ya ce bari mu je hospital mu ji shawarar sultan direba ya yi wa umarni zuwa asibitin sultan a ofis suka same shi bayan umar ya masa bayani sultan ya ce is good a yi mata ka ta masu ta masu tsohuwar haihuwa daban ta masu sabuwar haihuwa daban za a yi mata allura idan ba ta karɓe ta ba sai a canza wani kalar idan tana so ta samu ciki sai a daina hakan kuwa sultan ya zo tare da zuƙo ruwan allura zai mata hannu umar ya ce hai dakata malam ka nemo mace ta yi mata ba za ka taɓa min mata ba dariya sultan ya yi tosa ai ba taɓa ta zan yi ba kawai yi zan yi ba tare da ko ya tsaya don gwala jikinta ba a awan layi a nemo mace salon ka ga kalar sikin ɗin matata cewar umar allah shirye ka firin da wannan bakin kishin cewar sultan mace aka nemo ta yi mata ya ba su date a rubuce time in ya cika ta dawo ikira sai murna take yi tare da cewa a gaishe min da ya san ina nan zuwa insha Allah kuma ka ce wa Raj kwana biyu kule ko prince ɗansa bai zo ya gan shi ba na yi fushi to Allah kawo ki lafiya kuma zan faɗa masa ina bebin namu cewar sultan da murmushi gidansa ce yana mota Ok, a gaida shi zai ji thanks a lot sallama suka yi wa sultan suka wuce cikin mota hannun su rike da na juna sai kallon haɗaɗɗu ake yi a wajen duk inda suka yi ido mutane kamar zai faɗo mota suka shigo sai wani suya suya sport gwamnati ta kalle shi da mamaki me zaka siya yanzu mu kai breakfast ba da sassafe nan me za mu yi da shi murmushi yayi wai ke baki san me ke amarya bace yau to amarya da ango ne a motar nan idan kin manta na tuna miki yau amarya ne amarya ce kike ni kuma ango baki ta tabe tare da yatsi na fuska wai a wai abinka ka shanye amarcinka wannan mai jegon da bata yi arba'in ba ce kake ganin haka to wallahi wallahi ka canza tunani amma ni kin fi budurwa a wajena in dai haka kike tunawa ikilas wani daɗi ta je amma a fili har da ɗauke kai tana yatsa na fuska yatsunta umar ya fara murzawa yana kokin san duk duniya sun tabbatar bejin bata da suite sai dai ma wahala da za ta sha shi ma dole zai sha wala duk namijin zai ji daɗi amfanin mutum ya samu bejin shine idan da shi ta fara shi zai iya bi da ita amma misali ka samu bazawara ko wacce ta nemi mazan banza dama ba da kai ta fara ba mai bi wanda ta sani ya fi ka zama active ya iya tafiyar da al'amarin daidai jinjirin wani kuma ta saba da lazy ne kai kuma gwarzo ne sai ki ga ko ka samo control ɗinta tana samun matsala but idan bejin kasa aura baka da matsala kwanciya a kira sai a jikinsa tare da cewa to Allah ya shirya mata Allah ya shirya mana matanmu masu ba da kansu tun a waje saboda ruɗin duniya da rashin yin addini za ga da yawa mata musamman yanzu addini bai dame su ba ga ilimi ba amfani da shi sallah a dinga shan ruwa daidai wasu ba sa yi budurwa katuwa ba ta sallah bare sauran addini shi yasa shaidan yake saurin samun nasara a kansu amma in mutum na daurewa ya sai kaga ko yana so Allah ya kare shi baya aikatawa idan ma yayi sai Allah ya shirye shi ya daina oh sai wifi akwai wa'azin duniya na faɗa miki da arabin su ko kika dace ma ba ma wannan bokon da kike kokarin son yi ba ko na samo miki ki yi digiri boye fuskar ta tai a jikinsa a hankali ta ce ai ina so an gama gwamnati ikon Allah suna zuwa gida a kilarsa kwantar da prince abed ɗinsa ta fara shirya kayan sawarsa na da na umar umar kuwa kayan jikinsa ya cire daga shi sai shot ya karaso wajen ikilas yan mata a a shirya kayan nan ki zo mai bacci ko na gaji yanzu hutawa zan yi yanzu fa ka tashi daga bacci karfe nawa yanzu ka bari gidan mm, karfe nawa yanzu gaba daya muka taso daga gidan mama Allah mai girma Allah babban sarki na ji amma ni dai baccin hantsi zan yi kuma kin san in ban yi bacci ba kuma bana bacci ne kaɗai mhm, yawwa mu je muniru cewar ikilas umar kuwa ta ya cire mata tare da shigewa da ita blanket ya haukace gaba ɗaya ita ma ya gama gigita ta kawai shagalin su suke yi yana gab da samun abin da yake so wayarsa ta fara ruri ko sauraron ta bai yi ba cin kira aka dinga yi cike da jin haushi yayi tsaki tare da ɗagawa ko dubawa bai yi ba ya kara wayan ya ce hello cike da dashewar murya muryarsa sai rawa take duk ya ji ba a ji magana ba cike da masifa ya ce wai who is on the line sadiya ce ta fara in ina ya umar ni ce sadiya sister kamar wacce tana gaban shi zai da ta ya ce to kuma me me baki da hankali ki dinga kiran mutum cikin tsakar dare ko kunya baki je sauri fa ki faɗa min abin da zaki faɗa min kafin na kashe wayata yaya yanzu fa sha ɗaya ne zaka ce tsakar dare lafiya kuwa dama shirmen da ya sa kika kira ni kenan no dama kira ne mu gaisa da sauri ya ce to na gode a will call you back ya kashe bip! ko ajiye wayar bai yi ba kiran za ta shigo shi ma ɗagawa uban menene kuma zan kira ka ba malam ya kashe wayar ya ci gaba da harkoki waya sai kara take nan marat ne still a fili ya ce ya kai kai sai ku yi ta yi ai ranar ikilas ta sha wahala Karshe wanka kawai suka yi suka yi sallah umar ya ɗora daga inda ya tsaya domin wallahi wallahi hmm, kuma kun sani kamar inji haka yake sai da gaba daya ta har kuka gwamnati ta yi ya ce dama na faɗa miki duk rashin kunya da kika min da abun nan kun kumfar baki da waye da ƙaryan sallah da kika ce ba kyayi da waye da sauransu duk sai na fanshe haba wace ƙarya ne kina musu cewar umar bari ki gani laptop sa ya ɗauko ya kunna mata bidiyo dinta, tun daga ranar da ta fara sallah shiru ta yi tare da mamakin abun a kiyaye gaba cewar umar murmushi ta lallai ne, ka iya wayo shi yasa ka jawo mama ta kore mu a gida ko kwanansu uku su uku umar ya kai gwamnati yawo suka dinga yawon gaida yan uwa friends da abokan arziki sai da suka yi one week kullum sai sun fita zuwa gidan wasu admission umar ya samo wa ikilas a wata private university ta karanta arabic english ikilas fa an ƙara girma da kyau Prince ma haka yaro ya yi jajir da shi yawon tsiya ne da shi a cikin gida ga shi da wayo a kwana a tashi ikilas ta gama level 1 sun yi hutu Umar ya biya musu aikin hajji suna gama hajji ya kai ta kasar Libya wajen yan uwanta daga can suka wuce Russia suka kwashi amarcin su sannan suka da gida Najeriya Umar yanzu har ofis yake zuwa da ikilas yana nuna mata yadda aiki yake har ta yashi tana idan ta je sukul ta dawo sai ta biya wajen Umar a ofis duk wani kamfani da aikin da Umar ke yi da mitin ko wani abu in dai Umar zai je kafarsa kafar ikilas ikilas yanzu rubuce rubuce ya dawo ga ga buga lissafi nawa ne ya shiga kamfani nawa ne ya fita kaza yana buƙatar kaza wata rana kuma harkar boko ake yi sadiya ma da su na ja an ba su wani kamfani na babba suna kula da su kuma sosai suke kawo masa ci gaba babba da umar sun yaba da aikin su Sa'ar kuwa har yau abin ba sauki domin yau ma dadi zai fita ta fito da gudu gaban direban dadi ta hankaɗe zaninta duk da mun san mata mum ta sa mata dogon wando sai da ta cire wandon ta karasa wajen direba ta ce malam zaka sha ko kallon ta direba bai ba a ran sai dinga faɗin aradu ba ba ni son kalar nake wannan in banda tsamin dauda me zai yi wannan sai dai abokina sule shagali na san shi kowace ma ta samu wacce ce da shi ne da tuntuni an gama ya gama haɗa harka dadi ne ya katse masa tunaninsa yadda ya zage yana kuka yana dukan sa tare da nadamar irin tarbiyyar da suka bawa yarsu gashi su abun yake dama domin abun kunyan akan su yake karewa tun da dadi ya fara dukan ikilas bai tsaya ba ai dukan wancan bai tsaya ba sai da ya karya mata kafa da kyar aka rirrike shi mun ma sai kuka take tare da ɗaukan sa ta wuce asibiti da ita satinsa har uku a hospital ta warke sosai mutum da dadi mom da dadi suka koma ga Allah ba dare ba rana suna addu'a Allah ba wa sar lafiya ai kuwa ba daɗe ba Allah ya amshi addu'ar su sar ta warke ta daina komai da take ta yi nadamar halinta dadi mom da sara har gidan umar suka je tare da neman gafararsa ya yafe mata sannan dadi ya daura auren sa da direba dinsa musa kashe kala direba yanzu ya ga sa tana cakarewa ya liƙe mata yana manne mata tamkar cingam Sare kuwa sai kuka take tare da nadamar abin da ta yi wa Umar. gashi yanzu ta auri direba, kalli kyan hali, kyan sura, kuɗi irin na Umar, amma ta yi watsi da damarta. Gashi ya samu wacce ta fita, ita kuma ta ƙare a wajen Musa kashe kala. Allah ma ya taimake ta Musa ɗan wayayye ne, gashi ɗan 39 years ne, kuma ɗan wanka ne shi yasa ake ce masa kashe kala. Ikilar saboda ta ga ƙwaƙwaf har bikin sai da ta je tare da su jannat biyar kadi da dai sauransu to wannan kenan dajin sa'ar gida da jari ya bawa kashe kala sa'ar kuma ya gina mata hospital ɗinta na kanta ko kaɗan ba ta ƙaunar kashe kala saboda gara ne ba yadda ta iya haka ta gode wa Allah tare da yi wa kashe kala biyayya kashe kala kuwa baya ɗaukar rai ne kuma ba shi da haƙuri shi yasa kullum cin uban sare yake ya zazzage ta ta tas yana cewa ya taimaka mata ne an liƙa masa ita sai dai ta yi kuka ta ce duniya kenan Sara ta jawo wa kanta a kan son zuciya ta ɗauki aikin gwamnati ya fi mijinta da aure daraja gashi ta koma neman maza da aurenta yadda kuma take abubuwa da yawa wanda bai dace matar aure ta yi ba ko budurwa wacce bai dace ba tsa da mazan wajen aikinsu baya damunta shigar banza da nuna tsaraici duk bai dame ta ba da mu'amala da kawayen banza gashi yanzu ta kare mata a waje a wajen kashe kala da kullum ta da daraja kullum bata da daraja a idonsa sai zagi da cin mutunci kullum cikin kuka take gashi ba ta son Musa kashe kala kuma dole ta zauna da shi shekara ɗaya da aure sa ta haifi ta mace mai katon hanci da rankwalelen kai mai kama da kashe kala Sa kamar uban talo kai hmm. jannan ma ta haifi ɗanta namiji rangaɗeɗe yayin da sultan yarsa take tafiya dagwai-dagwai ratina na nan da amaryarsa tsohon cikin ta nan mama kuwa sun tafi rosiya ita da babba tare da sulaim da sahila sun je hutu can ummi ke kula da komai na gidan ikilas kwance jikin umar prince yana gefe akan dan dake dan kekensa yana wasa umar ne ya kalli ikilas my heart ya kamata tun da kin yaye prince kin kusa gama school a haifo min wani baby girl din tun ke fuska ta yi tare da shagoba ni ni Allah ba yanzu ba yau yaushe ne na yaye shi ma gaba daya ka bari na karasa school kenan bari sai na auro wata tunda dai ba kya son haihuwa ta san tsokana ce ta ce baka isa ba yaro murmushi umar ya yi tare da cewa ni ne yaron naki nawa kake to gaba ɗaya da nawa ka girme ni dariya umar ya yi lallai kin isa wifi murmushi ta kai ma ka san ba wani girma ta kai ba ko shikenan za ki gani zan tantance cewar umar ya ɗauki prince ya kai wa karima mai kula da shi tare da ɗaukan gwamnati cek ya yi cikin biturum da ita dama tsokanar ka nake yi ni wallahi ni ɗin banza wallahi kai kai babba ne wallahi kai babba ne nawa nake gaba ɗaya na kwanan nan na daina shan nono wajen mamata kai babba ne yaya babban yaya dan Allah ka hakuri dariya Umar yayi tare da cewa ai baki isa ba yarinya sai an bambance dole ikilas ta da haɗin kai ranar fa to fata wajen oga domin oga Umar fa hmm, hmm, hmm, Umar ne ya faɗawa wa Sultan cewar idan sun zo allura ikilas da ake mata ta planning su dinga yi mata allurar paracetamol a cewarta ta fulanin ce sai dai ta ganta kawai da ciki haka suka shirya aka haɗa mata abun nan ko to masu saurare labari dai ya zo ƙarshe kada ku manta ba wannan littafin asman babba ne kuma dai littattafan da na farko farko kenan kun gane ai kamunan da gaba ta yi irin su ce ranar amana su abubuwan can da suka yi dai masu ɗan daɗi wai in suka masu ce ɗaya ko su wanne da wanne duk dai ita ta yi su dai to amma wannan wannan shi ma'aikacin gwamnatin nan ya riga su kun gane ai masu saurare don na ga kamar wata tana ƙoƙarin yi min tambaya asman babba ta iya labari asman babba ta yi wayewa to wannan littafin ta na farko farko ne kun gane ai to wannan kenan masu saurare kada ku manta fa littafin asman babba ne ni kuma abakar sadiq nake karanta muku shi to mutane mu da musamman ku ka samun firejo har labarin nan ya fita ya hau kaina kun san kamar abun nan ne in ana so ya koyi amma sanar labarin mun can wanda muke tsalle ni ma in na tafi kusa da mai shayi ana so ya koyi ina ƙanshi daɗi koyi nake jin ƙanshin shi in ana so ya har na ƙoshi takalminta gambal habaru ko ɗayan ya tsinki ce dan kutumar ubanki shegiya za ki zo da wani Ko koɗaɗɗen kanki kina zuwa wurin mai shayi kina kallo na to za ki ci kutumar ubanki kun tuna labarin mm, babu kyau to haka dai to tunda an yi haka dai yanzu dai mu wuce mu karasa labarin mu saura peji biyar a peji biyar din nan zamu kammala labarin mu da dan Allah sai da ikilis ta kwashe 3 months tana zuwa allura amma sai sultan ya ba ya bata na paracetamol injection ayi mata ta dawo tana ta murna umar kuwa yayi yi loop wahamun da aka yi mata ta paracetamol sai ta ga tana period da kuma da kuma bata period amma jin an ce ayi wasu komai planning ba sa daina period sai ta ɗauka ita ma haka take ko da ta yi wa umar magana ya ce ai haka kike gwamnati kalar ki ce haka baki kalla ba <clears throat> ke din ba ta daban ba ce yau ma dad ya cika za ta je allura malama akila sai daɗi take ji ganin umar ya yarda ya share zancen haihuwa ma kwata-kwata ya daina cewa yana so ta haihu sai dai ma ya dinga ƙara mata haske a kan ingancin family planning ikilas kuwa har wani nishadi take ji don haka da safe karfe sha ɗaya bayan ta yi wa umar breakfast ya wuce ofis bacci ta koma sai biyu ta tashi ta yi sallah tare da gyara inda masu aiki ba sa shiga aka shiga kicin ta shirya girke-girkenta prince tafiya yake ko ina ba shi da fara'a ko ɗaya sai a wajen uwarsa da dadi nan za ka ga dariyar prince ubansa ya ya gado wajen haɗari sai gaban ikilan da su mama za a san ya iya dariya amma in dai har duk yawon da zai a cikin gidan in ba su ba to baya dariya ga masifa yaron irin uwarsa haka ya ɗauko baya barin ko ta kwana abin ya yi masa yawa Ga shi comedian ne idan ya ga dama ka jifa ɗan yaro da shi karima ce ta shirya prince cikin jin bulu pencil da farar riga ya sha kyau ikilas ma an ɗau wanka ta sha wata arniyar shadda light blue dogon riga ta ji aiki su gwamnati an girma ta yi tsayi da irkiba ga haske da ta ƙara karfe uku pm umar ya shigo gwamnati ce ta hana umar shigowa falo tare da kwalawa karima kira zo ki ɗauki prince ka ba karima da sauri baba karima ta ɗauki prince ta bar falo ikilas har da zuge labule tare da dannewa jikin umar <clears throat> ya kusa kaiwa ƙasa domin ɗane shi da ta yi da karfe saboda kyan da ikilas sai ga ƙamshi da ke tashi a jikin shi wahon runguma umar ya yi mata suka sume a haka ya ji wani kala gwamnati har da oyoyo ne sannu da zuwa honi an siyo mana banana ne yadda take rerawa kamar irin yaran nan sai murna take kamar yau ta fara ganin umar a duniya kullum haka take kamar ranar ta fara ganin sa kamar za ta tashi sama tsabagen murna ta ganshi. umar kuwa wani mayan kallo yake mata tare da lumshe ido shi kam ya yi dace suna rungume da juna a bakin kofa ya tallafo mazaunai yana shafa su yana shafa abun wifi na ji kin yi nauyi da kiba ko dai ki bar <clears throat> kibar ki yanzu kin tashi daga balarabiya kin koma baturiya kin tashi daga baturiya kin koma eh, kin tashi daga baturiya kin koma balarabiya ko dai cikin ne haka murmushi dai wasa wasa kake honi ka san ba ma wasa da alluran nan fa gaskiya ni kaina na fi so ki huta da yawa kar a kuma kira mana kwandala cewar Umar Ka ga oya mu je a yi wanka ka ci abinci mu je hospital ko kamar gaske umar har da saurinsa shaf shaf ya yi wanka ya shirya shi ma light blue shadda irin ta ikilas da ya zo cin abinci ma har da turawa da sauri sauri wai don a yi sauri a tafi ikilas kuwa an ɗauko takalmi da ka da gele tare da kulle ƙofofin bitrum prince ta karba umar ya jefa cingam obit a baki suka yi gaba tare da ɗaukan prince prince yana dadi a cauke ne daji a cauke ne ba su kula shi ba jakar ikilas ma tana hannun Umar ya rike mata yau Umar ne direba Prince yana baya ikilas an kame a gaba sai asibitin sultan suna zuwa sultan sai dariya yake da Umar suna magana kasa kasa ikilas ta zata labari ne ya daɗi sultan ya karbi Prince yana masa wasa ya ce madam za mu gwada ki mu gaya yanayin allurar take a jikinki jitolet din can je ki din can ki ba mu fitarinki. ki yana aunawa ya ga ikilas tana da ciki wata ɗaya. asiri ya faɗa wa Umar ita kuma ya ce madam gaskiya allura ta karɓe ki kwarai ba kya da matsala nan ya sa aka yi mata paracetamol din cewar ba ta da matsala gwamnati sai munna har da kawo dawowa gida tana wanka ta sa rigarta da iya rabin cinya mai sirrin hannu mai tsiririn hannu wanda ya dan abun nan nata wanda kana kallon fatan jikinta umar dama yana falo shi da prince suna wasa ikirar na zuwa ta ce ka yi wanka kai kayi wanka baka bada firinsa a masa ba karima ta kai wa shi maza ki shirya shi yanzu yanzu ta dawo wajen ogan nata a ƙasa suka kwanta kanta yana kirji umar sai wasa yake da abin nan nata kan abin nan din ya dinga cika abin nan din kai my heart kamar ciki komai kai oh miƙa kira sai lafiyayye ta ce jin daɗi ne kawai bani da wani ciki baka ji ba karfa Allah ya nuna mana ishara ya baki ciki kuma ana allurar hmm. honi kenan ka kwantar da hankalinka ba wani ciki haka ake ciki ba cutar laulayi ni ni rawa ma nake son yi wallahi remote ta dauka tare da danna kiɗa Umar ne ya karbi remote din ya canza waka tare da karo bolo na speaker ya ce oya tashi min wannan rawar to ai slow music ne sai da in ka miƙe tsaye saboda wannan rawar kalar kenan ya dace ai da namiji ba ni kaɗai ba kawai min na gani please cewar Umar nan fa kidas har da bending down take a slow Umar ya tuna tana da ciki har karfe ya zube ya kashe kiɗan. Du gwamnati zo ki ji wata magana yanzu yanzu za mu kin ji ko? Tana zuwa ya ɗauke ta ya ciki da ita suka lula wata duniyar ta ma'aurata ta <clears throat> kai labarin nan yayi kare. Umar ya ƙara manne kila saboda cikin ya ƙara sa mata wani sweet ɗin daban Kila ta kammala digiri dinta yayin da take zuwa ofis ɗin Umar yawanci tare suke yin aikin aiki. Aikin hajji da Umra sun je da yawa yau Umar yana ofis Ilas haɗe cikin wani unique material kamar kamar 'yan mata. Ta shirya girkinta a ɗan wani basket mai tsananin kyau. Prince yana wurin Baba Karima, Karime. Direba ne ya kai ta ofis ɗin Umar, tana zuwa building ɗin mutane sai gaisawa ake yi. yayin da Umar ya ce sunanta gwamnati kowa da gwamnati ya san inkilas ya fito mutane yaransa suna take masa baya zai je sallah ya hango motar ikilas an kawo ta da sauri ya sallami mutanen ya karasa wajen motar jiki da takama da kansa ya bude mata ta fito hogin ɗin ta yi wata siririya suka ji ta musu sallama juyawa suka yi dan ganin kowa ce ce wata yar budurwa ce za ta kai 25 years sai mayan kallo take wa Umar tare da cewa suna na Zara Ibrahim ina aiki a kamfanin ka please ko zan iya ganin ka wani matsayacin kallo Umar ya yi mata tare da kallon gwamnatinsa sannan ya ce ki tambayi my heart idan ta yarda fine ikilas wacce gaba ɗaya ta kumbura saboda kishi matsawa ta yi jikin Umar har da ɗage kafa take wai dole ita ala dole za ta kare kar a kalla mata miji da masifa ikilas ta ce you are fired from this company as from today kan na ƙara ganin ki Allah sarki Zara ta jawo kanta kuka ta fara tana ba da haƙuri Umar ya ce my fees a bar ta place. ba tare da ikilas ta kalle shi ba ta ce haba baka da wannan damar yaro dariya Umar ya yadda ikilas ke kuri da nuna takama a kamfaninta ya ce kalli mutane yadda suke bina suna biyayya ke kuwa yar cikulkula da ke sai ki ta min tsiwa baki ta turo ciki da shugaba ni a haka kake zuwar min ai zigidir kake zuwa duk wani tabo da ke jikinka na sani su kuwa fa sai ka ɗau wanka suke kallon ka hanci ya lakuce mata tare da miƙa mata kiɗin ofis bari na yi sallah kan na rasa jam'i kisa ya manna mata goshi sannan ya wuce zara ce ta karaso wajen ikilas tana roƙonta akan ya yafe mata Kar ki damu amma dole na canza miki kamfani gaba ikilas sai da basket din na put ta ce wa zara follow me a kujerar umar ta ofis ta zauna tana juyawa da ita nan take ta yi wa zara transfer zuwa kamfanin da sadiya ke kula da shi sai godiya take tun da ikilas ta zauna take faman shigar da kuɗi ta kwamfuta tana calculation Umar yana shigowa ta nuna masa komai sai munna yake gwamnatinsa wise ce. Ikilas yanzu ta mallaki kadarori da dama sosai take juya kuɗaɗe ita ma. Suhaila da Ummi sai abin da suke so take musu. Friends da dangin mijinta duk tana kyautata musu da arzikinta da karfinta har tallafi take kaiwa gidan marayu tare da ɗora Umar akan harkar taimakon talakawa sosai. Gidan kaji mama wata rantsastsiyar mota ce ta shigo bayan mintuna umar ya fito cikin shiga ta alfarma kamar wani sarki budewa ikilar sai ta fito wow ikilar sa gama zama queen hambak dinta na hannun umar prince ma yana gaban su ya haɗe sosai ikilar da yaron cikin ta wanda bata san tana da shi ba ma'aikatan su san ikilas ma basu gane ta ba sun zama bakuwa ce ta zama musu bakwa ta zo daga kasar larabawa yadda suka ga umar yana hogin ɗinta yasa suka gano matarsa ce wani cikinsu ya ce kaga na ji an ce ya auro matarsa sai da ikilarsa sanar da su cewar ita ce gwamnati mai siyan kwai da apple sai mamaki suke suna taya ta murna da farin ciki wai dama ashe Allah ya yi ta ita ce matar ogansu kamar wasa kamar wasa suka taba haduwa a wajen har fada suka yi ranar gashi ashe har sun haifi prince ikilas ƙarin albashi ta sa Umar ya yi musu ita kuma ta raba musu kyautar kuɗi sannan suka bar wajen ma'aikata sai albarka suke sa mata sosai tare da mijinta a ranar sun sha addu'a sosai matuka ikilas tana gidan Maman Umar ya barta ita da prince sun je su kwana ɗaya zai je gobe ya ɗauko su gwamnati an baje su suna musu suna murna da su naja da ummi sun ce ciki ne da ita gwamnati ta ce lallai kuna bata bakin ku domin ni babu ciki a jikina Don kun ga na canza jin daɗi ne kawai mijina yana kula da ni ba wani ciki ne Umar ya miki yanzu kimanin shekara biyar a har yanzu baki da ciki gware ku kyale ta cewar mama shiru suka yi suka kyale ta sun yi shirin kwanciya sai ga kiran Umar a wayar ikilas hello honi kinga ba wani honi ina kwamfan, fito mu tafi gida kai fa kace na kwana honi eh na sani ai na fasa yanzu amma sai ka bari na faɗa musu ko in ba su kake su raina ya kawai ba ka bar musu prince kai ki bar musu prince ki zo mu tafi gida ko kuma na zo cikin gidan na ɗauke ki da kaina ba ta fara yi masa dan Allah kar ka yi min haka dan Allah mm. zo mu je gida kya yi shagobar a can did ya kashe wayar kin ga ki tashi ki bi mijinki kar ya zo yana mana rashin kunya da tijira da tijara a gidan nan a kanki na san zai iya kwana ko kuma ya zama ya zamar ma ummi aljanu ikilas fushi ta ɗauka jakarta da kayanta zan ta ce ta wa prince nasa ta yi wa mama sallama ta fita shiga motar ta yi tana kumburi tamkar wanda aka mara sorry my heart na kasa bacci ne shi yasa na ce na ce bari in zo in ɗauke ki mu tafi cewar umar gwamnati ta ce mu je kawai na san me kake so amma baka kyauta min ba ka sani ko haka kake min sai ka sai ka amince min na je unguwa yi ne ko kwana sai ka ce ka fasa ka dawo ka ɗauke ni ko ka tura direba ya ɗauke ni ba za ka gane ba mai ba ba na gajiya da kai ne mm, ba na gajiya da ke ne ba za ki <laughs> gane ba mai liba ba na gajiya da ke ne ba na iya haƙuri rashin ki kusa da ni ni ma ai ba na iya haƙuri da kai kawai dai ina daurewa ne ke kina iya daurewa ni kan ban iyawa wallahi na gaji hutu za mu ɗauka mu je london a'a mu je saudiya kaga an kusa aikin hajji cewar ikilas duk inda kike so ai nan za mu je gwamnati dukan wasa ta sa masa kirji ka gani ka gani ko har ka ban ni bana son kana tsokana na suna shiga gida da kyar suka iya shiga bedroom kamar za su cinye juna tun daga kwamfan sun kwashe sabon amarci a ranar abdallah an zama katon saurayi ya gama digiri ya dawo yayin da ya liƙe shi suwaila zai aura zai jira ta gama kandi ya aure ta ita ma Suhaila tana son Abdullah sosai suleim kuwa ta ce karatu za ta yi mai zurfi kamar ya Umar Naja kuwa an sha biki ikirar su ne kan gaba amma Umar ya hana ta sakewa kullum yana leke da abarsa an kai Naja Sokoto ta auri wani local government chairman Aisha ma ta ƙara yi wa lafiyayye ɗa namiji, Sadiya kuwa yanzu Allah ya bata ciki wata biyu, mijinta kamar ya cinye ta, sauran ƙannensa su biyu suna faɗin mama tana kula da su. ikilas taga cikin ta yana ta girma shi kamar alamar ciki take gani tabbas su ummi sun yi gaskiya lallai maganar umar cewar Allah ya nuna musu ishara Ga ta ana mata allurar planning ta da ciki yanzu kuka ta saka wa umar ya dawo <clears throat> ya da wallahi honi ciki ne da ni na shiga uku na lalace wayo Allah na har asibiti umar ya kai ta ka tabbatar ya wuce trimons umar da kyar ya kwantar mata da hankali ta hakura ta sha kuka kuwa umar sam bai nuna ya san tana da ciki ba tuntuni biye ta yi dingai yana lallashi da salon wayarsa har takura a iyakun na abuja umar da ikira suna manne da juna wannan tafiyar na prince wurin su mama jannat matar salim da tsohon cikinta za su tafi egypt suka gaisa da ikilas tare da wucewa wajen nasu screening din umar tun kafin ta fara yi musu screening domin zuwa ƙasa mai tsarki yana wajen ikilas din shi minti ɗaya biyu ya zo ko kina buƙatar ruwa juice snack da sauransu haka yake ta yi ko ya zo ya ɗan yi hogin ɗinta yana kisin ɗinta a ciya ma ɗaya da ya zauna tana kan cinyarsa yana ta lallaɓa ta sai shiguba take masa tun mutane ba sa kallon sa suke kallon sa suna sha'awar su kamar wasu turawa ana zuba lob tashi umar ya tare da dawa wajen gwamnati ɗauke da ruwan faro ya mika mata kis ta bashi a kumatu wata tsohuwa ce ta matso kusa da su ta fara zazzaga musu masifa wannan aikin hajjin za ka yi kuwa ɗan nan irin wannan abun wannan ba za ka bar ta ku ibada ba ka bi ka liƙe mata wani iskanci ne wannan kana lashe ta da tsotsa kamar tsohon maye ke ma da laifin ki munafuka ke kike ba shi haɗin kai wannan ba zai bar ki ki addini ba ka hana kanka ka hana wani ibada saboda iskanci ya ratsa ka tsaki tsohuwa ta ja tare da komawa cikin mutane ta ci gaba da abin da take yi maman ya ce ta ce dan Allah iya ki kyale haka irin ku ne kuke jawo wa yara na muke rashin kunya yo ba zan faɗi gaskiya ba fi sabilillah yaran na har ƙarar tsotsa har abun nan suke tsotse tsotse ke kin ji kamar suna shan alawa mu ba mu san wannan ba gaskiya oh ni delu karshen duniya ya zo sai ta fashe da kuka ka ji tsohuwa da karfin hali a jirgi ma delu ta sa wasu umar ido idan umar ya rungumo ikilas ko ya yi wani abun sai delu ta yi masa dakwa ka ci uwa ka ambalo dariya take ba wasu umar ma ikilas ana madina ita kaɗai ce ta koma hotel ɗinsu bayan ta dawo daga masallaci ta yi sallar isha darul salam hotel ta shiga har room ɗinsu ita da umar sai ya tsine take yi ta gaji tana shiga room ɗinsu umar yana kwance yana kwance yana hutawa da alama bai daɗe da dawa ba shi ma ya ce hai kawai ta ce tare da shigewa toilet wanka da brush ta yi ta fito ta yi shirin bacci shi ma umar hakan yayi tana zaune tana zo ba kamshi tare da cin apple zuwa yayi ya zauna kusa da ita tare da rungumota mota jikinsa ya ce wifi na jiki so silent me yake faruwa ƙara narke masa ta jiki ta ce wash na gaji message ke son massage kwantar da ita yayi on bed flat ya fara mata tausa mai daɗi ya ga ta fara masa wani kalan bacci komawa ya fara mata takulkuli nan ta fara dariya sosai ba shiri ya tsaya tare da ce masa cewa me nake gani a hakoran ke kamar gol tit guda ɗaya a hakoran sama gefen right side dariya ikila sai tare da cewa makin hajiya ce kenan na koma hajiya nema yau na je hospital aka sami haba in ta zuwa saudiya ko haƙori ɗaya babu ya ka gani makin ya yi min kyau sosai ko hmm. idan bai yi ba sai in sa a cire umar wanda ya tsaya ya kasa motsi saboda yadda hakoran makan yi wa ikilas mugun kyau da sauri ya ce no ina so kin ga yadda ya yi miki kyau kuwa wufi i love it bakin ta ya fara tsotsa kamar sweet nan ikilas ta fara sarrafa ogan nata kamar kan sunan zaune akan kujera juna sun yi tare da juna su yi don maza fasarawa da nauyin kai duka duka anan na ka karshen wannan labari wallahi ba za su zama da ni wani abu ba anan zan dakata ga baki ɗaya sai mun hada littafi na gaba wato ina nufin ba wannan littafin ba wani littafi daban ni ma ba zan gaya muku sunan ba domin sun gajiyar da ni matuka. saboda haka ga baki ɗaya mu tattara ya namu ya namu barwar wannan labarin in ba ka ba wallahi wannan shakiyan za su zama da mu wasu kala a bisa wannan nake cewa mu haɗu a littafin mu na gaba mai suna ku tuna mini mana littafin da ya samu ɗaukar nauyi daga mutanen yankin adamawa wato gombin adamawa mutane to mutanen gombin adama ga labarin ku nan yana kan hanya cikin yardan Allah wato dai mijin yar uwata sunan labarin to duka duka dai mun gode da kokarin da kuka yi wurin bibiya ta da yanayin da nake ciki na farin ciki na akasin shi na waye waye duka in yi a hankali in yi da gudu in yi bana ganewa in yi ina ganewa kuna gane a haka dai da rarrafe cikin ikon Allah mun kammala to Allah ya shige mana gaba dukkan al'amarin mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira